ta yi ya ce da sun shiga cikin bin dawud wani katon shopping mall ne na maka da sun shiga ce a sai wannan sai ce yana cikin nan ce a ce ba a sai <laughs> ya ce komi ta gari sai ta ci a ɗauko sai ya ji wani wata akwai shirya ce ya ta ba a wannan ɗaya muka yi da ke to alkawari muka ɗauko ya ce ya an gama gaba ɗaya an sai wannan sai ce yanzu zai ta bonus ta ɗauki abu guda cikin wa'annan bakwai takwas tare da ta yi nuna komi a ɗauka ta ɗauki guda zai yadda a saye don in ba haka ba to lalle yanzu kana in ɗan albashi kace kana koma dan bashi sai alif da lamta albashi ta koma lil ma'arifa albashi na ga kuma bashi ma mai alif da lam albashi mai ku bashi ya kuma larabci don haka sai an yi an yi hankali ba laifi ba ne wanda ya ga yana iyawa wanda ya ga abokiya ta ce sun taso ka gaya mata komi da komi amma duk consequences din da ya zo baya to ka gani kaga mata annabi sassan da suka ga cewa wa amwalan da dukiyoyi an samu sai suka ce to lalle lalle sai an kawo lalle lalle sai an karo cefa ne don haka malamai suke cewa